أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد yau asibit 26 ga safar hijira da 435 daidai da 28 ga watan 12 2013 za mu yi karatu na hamsin da hudu a cikin ishiriniya a kan yabon annai Muhammad sallallahu alaihi sallama yana mai cewa wa min sahibaihi ba'adu ta'rifu qadrahu fa hadha yunqi lirrisalati sadrahu fa hadha bi idnillahi yakhdumu amrahu وزيراه جبريل وميكال إسره فأهلا بشمس بين بدرين في جوي Barahinu la ta hafa ala kalmin ta wasu kome mukelle ni inda ha mislu mukfiri. Ida ahi da min halbaru mu dabe abu furin, usuf na hu mu za a mai ni wasu fu mu kasiri, wa man zalla zai ya ti alal bahar bi dalwi. To shi ne, a ji inda mun ka tsaya bayani a wani sashe na mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar dabbobi da kuma duwatsu to shine ce wa ba'adu bayan dukkan abin da ni faɗa to ta'arifu za ka san ƙadarahu daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min sahibaihi idan ka dibi abokai ne guda biyu su ne Jibrilu alaihi salamu da Mika'ilu alaihi salam a ce su ne a abuce tare da mutum to shi ne ce fahaza wannan na farko jibrilu alaihi salam yunaki yana tsarkakar da sadarahu ƙirjin annabi sallallahu sallama lin risalati domin sha'ani na manzanci wahaza wannan mika'ilu alaihi salam ya amrahu shina hidima ga al'amarin annabi muhammad sallallahu sallama bi iznillahi da izini na Allah fa ahalan lale bi shamsin lale marhaban bi shamsin da rana baina badaraini tsakanin sha hudun wata guda biyu fi jawi a cikin sararin sama a waiza ta sama lale marhaban da rana shine annabi sallallahu alaihi Salma tsakanin sha hudun wata guda biyu shi ne mala'ikun biyu kaga rana ta hi wata kenan tashi sha hudun wata to sai kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam da rana jibrilu alaihi salam da mika'ilu alaihi salam su ko da wata guda biyu wannan yana nuni ne tafiyar da aka yi isra'ila mai iraji barahin wa'annan hujjoji ne fa la ta khafa ba su boyuwa ga nuna daraja alaihi sallallahu wasallam ala kalbi mufsirin ga duk zuciyar wani wanda shike shina da basira ga zuciyarsa da wasu muƙillin siffantawa wanda ke karamtawa inda ha a gun waɗannan siffofin alaihi sallama a gun waɗannan hujjojin da nake faɗa na siffofi ne da mu'jizoji ne to siffantawa duk wani mai karamta ma mislu mai karamtawa mislu muktir kamar mai yawaitawa shike abinda suka nuhi yadda wanda ya da yawa aka ba shi lada haka wanda ya kaɗan za a ba shi lada ko kuma a da wanda ya da yawa da wanda ya kaɗan duk yawan ka gaba ɗai ba za ka iya kewaye abin da anayi Muhammad sallama yake ciki ba na darajoji to duk yawaitawa ka kaɗai tawa na kai kaɗan tawa na kai ma'ana ka kayi kaɗan duk yawaitawar da kai akan yabon anayi Muhammad sallar kasiri kalilin fi ta sayyidi kamar da ya gabata idza khila min hal baharu duk an ka kwalhi wani teku nata shi duk an ka faɗi wata daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallama mudda bi afurin sai kaga an yi mai daɗi da wasu kuma tekukuka shine wasu gulabe manya manya wai duk faɗi wata daraja sai kaga kuma wata daraja ta taho ma ga idanu wasafnahu mun siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam mu da tun shekara biyu da suka gabata wasfa muƙassira amma siffantawa irin siffantawa ta mai takaitawa kaka ga mun yi wani kokari ya nuna dai ishiriniyar ga kusan shekara biyu ya yin ta da yake bayan wanga harafi saura harafi biyu a ƙare ta wa man dallazi ya ce kamar wani ya ce a'a yanzu duk siffantawa da kai yanzu duk yabon nan da kai kuma kana ganin ka takaita sai ce man zallazi ya ati biddalwe yau Allah an wake zowa da guga alal bahari ga teku ya ɗibi ni teku za ka ƙare da guga to haka yabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk siffanta da kai duk daɗewar da kai ba za ka iya cimma darajoji na annabi Muhammad sallallahu alaihi ba balle ka wuce su balle a ce ka wuce wuri alami kusimin rahman in sarki Allah bai rahama bai ramce ba bin najmi da tauraro iz hawa sa da tauraron ya fadi ala annahu bisa ga cewa alaihi sallallahu sallar wasallama haƙiƙa shi ma dalla bai bace ba kaɗo da dai wa magawa bai taɓa aiki na ƙetare iyaka ba da dai to ne wani najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa magawa faman ya hawi ma hawa wani mutum ne ke tara abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara min al na daraja babu daga cikin dai ɗabi'unsa wafa'un mai cika alkawali ne kullum bila gadarin ba za ka samu wata rana an sa yaudara a ciki ba wa akalun ga hankali kullum bila hawan ba za ka samu saurayi a ciki ba bujudun ga kyauta kullum bila in ba za ka samu ruwa wata rana ba wa ilmun ga ilimi bila sahawin ba mantuwa ga iliminsa in ma ka ga ya ja mantuwa domin ya sunanta kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi daga cikin hadisan cikin littattafan akwai mu waɗa ya faɗi haka ya kawo wannan hadisi al'imam malik rahimahullah fala fadla ba wani mai daraja illa ce mai darajar nan wa shi hashwu thiyabihi yana tsatsakin tufafi na annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dai ba wani wata mu'jiza da za a ba wani ba annabi wace annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi wannan mu'jiza yi ma da ta wannan ba annabi wala khaira ba alheri illa fitti ba ai kitabi sai in abin littahi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ta'ibu manyan manyan rundunonin kisara-kisara? az'anat gaba ɗaya sun jawo rikabihi zuwa ga likafa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma lirikabihi zuwa ga raƙuma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai rundunonin ma'aiki can ya ce gaza gazawatin dawahat kulla baɗili wufudu jama'o'i na mulukil adda sarakunan ƙasa manya-manya lagaddu sun dogara bi bayi bihi da kowa ta alaihi musallar sallama alafiƙatin kan amintuwa bisafi da kau da kai minhu na annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil da kuma rangwaminsa gaba ɗaya manya-manyan sarakuna sun dogara ga ƙofa annabi sallallahu sallama domin amintuwa da kau da kai nashi da kuma rangwamin shi gaba ɗaya suka miƙa wuya hashallahu Allah ya tsatsaga arhabatan tsoro minhu na annabi Muhammad sallallahu sallama ga an ƙaumin rayukan mutane gaba ɗaya kowa na jin tsoro na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kurjinin da Allah ya bashi wata rana ma za ta kama a ɓangaren tambaya wani sahabin sai ce ya daɗe na son ya tambaye su kusan shekara guda amma bai tambaye shi ba saboda kurjinin annai Muhammad sallallahu alaihi wannan bayani yana cikin ashifa ta alƙali iyal haka ma sahabbansa sun samu wannan Allah ka yarda da su ibnu abbas radiyallahu anhu ma yake ce masa dina umaru radiyallahu anhu na yi wurin shekara guda ina son in tambayi ka wata aya ta alkur'ani wani bayanin wata aya amma kwarjinin ka hana in tambayi ka lokacin sun haɗu wurin hajji ya ce ka tambayi na mana sai tambaye shi ya bashi ansa to shi ne ce faja'u sun zo su waɗannan mutanen gaba ɗaya ga anai Muhammad sallallahu alaihi wa mallam ya ati duk wanda bai zo ba asbaha ya zamo na habatan ganima wa mallam yajib daw'an falisaifi daqatun tarahum kana ganin su usbatan suna jama'a jama'a kalma usba shine mutumin da ya kai goma zuwa arba'in wani hana usbatun can cikin suratu yusuf amma dai ana nufin gaba ɗaya jama'a jama'a a nan ba ana nuhin arba'in ba to ne ce sun zo usubatan jama'a ladal babil mukarrami a gun ƙofa wadda take abin girmamawa ga duk wanda ya zo a wannan ƙofa ƙofa annabi sallallahu alaihi wasallam mukufan alhali sun yi tsaye alal akadami akan dugadugansu ru'uban wa ragabatan saboda tsoro da kuma kwaɗayi ma'ana saboda kwarjini lada likin gun wanda shike wanda an ka ba mallaka ce ta mutane kuma min gairi kibrin ba kibri a cikinsa wala zahwai ba roho ba alfahari ashe al'ada wa'yanda aka ba abin da mulki wata rana idan ba su ci arziki ba ana iya samun su da girman kai da kuma alfahari to annabi sallallahu sallama duk ɗaukakarsa duk girmansa duk matsayinsa ya fi kowa a duniya bai taɓa alfahari ba da yawa ma zai faɗi wata ni'ima amma ya ce ana sayidu wala da adam sai ce wala fahara ba ina alfahari ba ne ina dai bayani ne akan zancen Allah amma bi ni'imati rabbika fahaddith wannan tsokaci mun ɗanyo shi a cikin wannan ishiriniya a inda ya gabata to suna ina ne su can manya-manya ce lada suna gun man wanda habahu rabbuhu matalicinsa ya ba shi kyauta bi fa’ati da ceto ceto din nan wanda za a yi a lahira fala habba ba rabo limri'in ga mutum layi hibbuhu wanda bai son sa na ati ne ga limri'in mutumin da layi hibbuhu bai son sa to babu rabo fiha gare shi fiha a cikin wannan ceto ne duk wanda bai son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai shiga a cikin ceto ba Allah ka tsare mu da kiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin waɗanda ke ƙara nuna soyayya su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man sahha fihi hubbuhu duk wanda son annabi sallallahu alaihi wasallama inganta gare shi to fa hawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma fa hawa shi son annabi sallallahu alaihi wasallama hasbuhu ya ishe shi wasilatuna abinda a fadancinmu da kamun ƙahonmu da doddohonmu yau malƙiyama ta ranar alƙiyama mu dai hubbu so ne mun ka kama walau lamnanal haddan da hajjin wala gazwe ko da ba mu samu rabo ba babban kaso ta hanyar yin hajji ko ta kuma ta hanyar yin yaƙi fi sabilillahi to mu dai abinda mun kalabe to shi ne son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka zo ranar alkiyama domin ko mutum ya yi yaƙi ko ya yi hajjin in ba son annabi sallallahu alaihi a cikin zuciyarsa ai aikin ban mana haka mu son nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine fadancin idan aka zo ranar alkiyama wa misliya wa misli wa misli la yudli bi salihi kasbi irina ne alfazazi amma duk da ke wannan na ibnul mahibi ne kamar yadda an san alfazazi ya yi biyu na ƙasa shi ko ibnul mahibi ya yi ta hamisi dukkan haka muka tahuwa bayani ya gabata uku na farko su ne na ibnul mahibi shi ne ta hamisi amma biyu na ƙasa su ne na alfazazi Allah ka saka musu da alkhairi yace wa misli irina layu dili ba zai kusanta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bi salihi kasbihi wai domin aikinsa na kware a aiki na ba zai kai ni kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba walakin sai dai abin da ke kai ni kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ni hubbin wani irin sofi sawaida suwaida i kalbihi a tsatsakin zuciyarsa ko kuma fi da'i kalbihi a wata tsoka da a cikin zuciyarsa wa fi qawlin da kuma zinarantar da zance ma'ana ƙawanta zance ga yabo annabi sallallahu alaihi sallama wanda shike maƙa ba bai biya haƙƙa na habihi haƙƙin buƙatar begen da nika so in wa annabi sallallahu alaihi sallama to min man qada mahabahu abin da suka nuhi nan duk begen da nika duk abubuwan da nika yi na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizojin sa da ɗabi'unsa to bai biya haƙƙin buƙatar begen ba ma'ana har yanzu buƙata ta bata biya ba akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam waƙad da yawa albaɗalu mai yawan ɓanna yudriku ke risko rahmata rabbihi jin ga matalicinsa wala kasba ba wani aiki illa ma ya ƙulu sai abin da yake faɗa wa ma yanwi da abin da yake niyya na nuna soyayyarsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mustafa shi zaɓaɓɓe ne jiddin ma'abuci gaskiya ko kuma hawal mustafa son annabin zaɓi jiddin ma'abuci gaskiya ne son da muka yi ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wanda a asidiku gaskiya na faya kore lahawahu wasasson ma'ana gaskiya ta tsaye ta kore wasasso ma'ana da gaske muka son annabi sallallahu alaihi wasallam alƙalbu zuciyata wa kabara ta yi zozaya da shajwahu baƙin ciki lil bu'udi saboda nisan tafihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa simu ina rantsuwa ma in kaddara albayn wallahi rarraba ta gurɓatar da safahu horonta son ba ɗai kenan ko kuma ma in kaddara albainu rarraba ta wani da wani bata gurɓatar da safahu farantar soyayya ba wai ba a taɓa samun wani mutum saboda rashin saduwa da wani masoyinsa ba ya zan rabuwar tasa son bai gurɓace ba sannan na biyu isul labbaina kwakwaron raƙuma masu labbaika Allahumma labbaika wa ma wa hadad ba su taɓa yin gaugawa ba na hawahu wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to ba su taɓa yi ba bi alwa na mahi surumta kamshi mahi tashin kamshi min shauƙin daga bege talakato da suka karɓe shi inna hawi a jiha ta ni alfazat ma'ana duk yadda mutum ya yi duk yadda suka zo a can to begen da nika yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashin ƙamshi sannan kuma ya yahi dukkan wani abu da za su nuna na su ma'ana ban yadda a hina son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bayan haka sai ci gaba da cewa himmatun himma samatta ɗaukaka samatta ɗaukaka wannan taukidi ne lafzi kuma ba wuyi ba bihi da shi mutumin nan na hawan lahaƙi jiha ta riskuwa ga annabi Muhammad sallallahu sallama. Amma ƙaba'un hukuncin Allah jara wanda ya gudana fihi ga wannan mutum, Allah ragami akan kan tilas, to sallamat wanda ta miƙa wuya gare shi, to akharaha shi jirkintar da himman nan amma ta ƙaddamar ga abin da ta gabata ilaihi gare shi ba yadda zan yi amma wajidna mun damu bihi da son zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wajdar da irin damuwa ta mai tsananin kishirwa wanda saboda wannan tsananin kishirwa ta nassamat wacce ta shaƙi nasimar zulali iska mai daɗi na ruwan daɗi iska na ruwan daɗi al'azbi masu tsananin daɗi filghaibi a lokacin bazara tsakiyar bazara fidda wai a cikin dokar daji yau a ce mutum na na jin kishirwa kuma ya tsinki ya shaƙi iska mai daɗi kuma lokacin cikin bazara kuma cikin dokar daji to a nan zai damu kwarai saboda bai samu ruwan ba to damuwar da muka yi irin wagga damuwa ce ta rashin haɗuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akbaduna an tutan mu tusla ana ƙuna ta lilafihi da zahi bi shauƙi na su wa in halatil aqdaru idan ƙaddarori sun tattare min duni lamhihi kuma bayan dubin annabi sallallahu alaihi wasallama to fa inna lana unsa hakika muna da tsibar kewa bi ausafi samhihi da siffofi na kyauta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu yi ta faɗin yabonsa wala garwa ba abin mamaki bane annartaha mu yi nishaɗi shauƙan domin bege na sole madahi ga yabonsa don fahazi hamamul aiki ga kurace nan na gamji na kunci tartahu suna nishaɗi ishadawai akan rera waƙarsu. su ma ga sunan suna yi to mu nan ma ba za mu kasa yi ba akan nuna soyayyenmu ga shugaban talikai annai Muhammadu sallallahu alaihi a nan ya nuna ya wani irin fana'i shi ya ɗauki cewa duk da kurace ɗin nan yabo ne suke ma annai Muhammadu sallallahu alaihi to bale shi kamar da shehu na usmanu saboda tsananin sun annai Muhammadu sallallahu alaihi an ce idan ya ga wata da taurari sun zagaye sai ya tuno da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bayan haka kuma ko rere haka sai kaga ya rubuta suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kullun sai ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana cewa a qasamtu birrahman mali mafsilun illa hawa hubban nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na rance da Allah sarki Allah mai rahama ba wata gaba ta cikin jikina ce ta tara son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hannunsa ne guda biyu ƙafarsa ce guda biyu zuciyarsa ce idanunsa ne wuyansa ne komi ne ne na shehu na usmanu gaba ɗai rantsuwa ma ya cewa wallahi duk kowace gaba ta ɗari uku da sittin ɗin nan tana tankal ta cike da son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a ƙarshe sai ya bi sahabban annabi sallallahu alaihi a cikin daliyarsa haka wannan yana daga cikin fana'i yana ganin shi ba mamaki mu yi nishaɗi don kurace ma kasucin suna nishaɗi lishadawai domin suna rera waƙa tebon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine ƙarshen wannan harafi na wawu za mu tashi harfin lami gobe insha Allah ta'ala kusan sauran harafi biyu mu ƙara wannan ishiriya karatu hudu kenan Allah subhanahu wataala ka ƙara mana son annabi Muhammad sallama da iyalan gidansa da abokansa da waliye baki ɗai ba tare da ware ko guda daga cikin su ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.